Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi garba muka sake dawa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa kwamishinanin shari'a na Najeriya sun gudanar da wani taro kan batutuwan tsaro da yadda ake take haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a Najeriya. Sannan baya ga haka Salihu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin ta yi. Baya ga haka nan kuma za mu zo muku da sharhin jaridun Najeriya amma duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Birtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu wanda ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a Landan. Sakatariyar harkokin cikin gida Anbarut, ta ce kama mutum na biyu ɗin wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar juma'a wanda ya raunata mutane talatin waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti illa in banda mutum guda mataki mai tsananin na nufin hukumomin burtaniya sun yi imanin cewa akwai yiwuwar kai wani harin sosai a yayin da kuma mataki mai rikitarwa ke nufin kusan lokaci ne kawai ake jira a fuskanci hari na uku sannan 'yan sanda sun ce sun damƙe wani mutum ɗan shekara 21 da haihuwa a unguwar hoslo da ke yammacin london inda nan ne filin jirgin saman hetro na london yake ana sha biyun daren asabar sauran 'yan daƙiƙo'i tun da farko a ranar ta asabar an damƙe wani matashi ɗan shekaru 18 da haihuwa a dover mai tashar jirgin ruwa inda ake tafiya daga burtaniya zuwa faransa jiya lahadi kungiyar hamas mai gwagwarmaya da makami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da kungiyar fata ta shugaban falastinu wato mahmud abbas inda hamas ta amince ta rusa shugabancinta ta shiga babban zaɓe yana tattalin arzikin gaza ya ruguje ta yadda ma wutar lantarki da tsawon sawa'i hudu kawai ake samu a rana a wannan yankin ƙasa da ke gabar kogin mediterranean kungiyar ta hamas ta ce za ta bar gwamnatin haɗin kai da abbas ke jagoranta ta karbi ragaman mulkin yankin tun dai shekaru uku aka kafa gwamnatin ta haɗin gwiwa amma ta kasa iko da wajen sai yanzu wannan ci gaban da aka samu ya biyo bayan tattaunawar da aka yi daban-daban tsakanin wakilin hamas da fata a jami'in da jami'in wato jami'in hukumar da asirin masar a birnin alkahira wani jami'in kungiyar hamas mai suna hussam badran ya ce hukumomin na gaza sun amince da bukatar abbas ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin kungiyoyin falastinu wato su biyu a matsayin abin da ya kira kyakkyawan fata dangane da shirin da ake na sasantawa yanzu haka an rusa gwamnatin gudanarwar kuma don haka gwamnati na da ikon zuwa gazan domin ta ɗauki ragamar mulkin wurin ƙasar iran ba za ta miƙa wuya ba duk wada hantararta da amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta da sha biyar wadda shugaba donald trump ya barazanar sokewa a cewar shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei a jiya lahadi ƙasar iran na tsaye daren kuma muddin ƙasar nan mai danniya ta ɗau wani matakin da bai dace ba game da yarjejeniyar nan ta nukiliya za ta fuskanci martanin jamhuriyar musulunci a cewar kamaini a wani jawabinsa ga jami'an 'yan sanda tun ranar asabar shugaban iran hassan ruhani ya kama hanyar zuwa babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a new york inda ake kyautata zaton zai tattauna da sauran shugabannin duniya kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta biyar wadda ta tanaji sauƙaƙa takunkumi ga iran a madadin kawo ƙarshen shirinta na nukiliya ranar alhamis ɗin da ta gabata shugaba donald trump ya barazanar ɗaukar wasu matakan da bai bayyana ba a kan iran a watan gobe yana mai ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsa da yarjejeniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar kuwait za ta kori jakadin kasar koriya ta arewa da wasu jami'an diflomasiyya hudu a cewar wasu majiyoyi a jiya lahadi za a rage wakilcin kasar ta koriya ta arewa a diflomasiyance a wannan ƙasar larabawa mai arzikin man fetur zuwa ƙaramin ofishin jakadanci mai jami'an diflomasiyya uku kawai a cewar majiyoyin diflomasiyya waɗanda ba su so a ambaci sunayensu wannan sanarwa ta zo ne kwanaki biyu bayan da koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da bi ta saman ƙasar japan kuma ƙasa da mako guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wasu sabbin takunkumi ga koriya ta arewa saboda gujin makamin nukiliya da ta yi a karo na shida wannan kuma ya biyo bayan ziyarar da sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmad al-sabah ya kawo washington ƙasa da makonni biyu inda ya gana da shugaban amurka donald trump a wani bayanin da ofishin jakadancin amurka a birnin kuwait ya yi ya bayyana ƙasar kuwait a matsayin wata muhimmiyar abokiyar tafiya a wannan yanki musamman ma game da batun koriya ta arewa da sauran batutuwa da dama labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya kwamishinonin shari'a a ƙasar sun kammala wani taro kan batutuwan da suka shafi tsaro da yadda ake take haƙoƙin mata da ƙananan yara. Daga birnin Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. sakamakon cin zarafin ƙananan yara da mata a Najeriya ya sa hukumomin shari'a ƙasar guda da wani taro a Yola. Inda masu rada tsakiya fannin shari'a da suka hada kwamishinan jihohi duba batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da kananan yara da zimmar duba bakin zarin magance waɗannan matsaloli da ma yake wa manema labarai ƙarin haske ministan shari'ar najeriya abokar malami ya ce an koshi da taron nema domin duba rawar da hukumomin shari'a ka iya taka wajen maido da tsaro a kasar kana kuma da duba hanyoyin magance cin zarafin ƙananan yara da mata da ke neman zaman ruwan dare a najeriya to babban makasudi dai shine eh, a haɗa ƙarfi da karfe tsakanin gwamnatin tarayya wato da kuma ainihin kwamishinoni na shari'a na jihohi domin ganin da cewa an ɗauki matakai waɗanda za su ciyar da kasa gaba ta huskar ganin cewa ainihin an kauda matsaloli waɗanda ke jayo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali to yalla bai kowane haɗin kai gwamnatin tarayya ke baiwa jihohi wajen hukunta masu laifi da ke da nasaba da haka tsaro a yanzu eh, gwamnatin tarayya tana ɗaukan matakai daga cikin matakan da ta ɗauka shine na haɗa kan ainihin kwamishinonin shari'a na ƙasa baki ɗaya domin tattaunawa a kan fahimta ta cewa suke da haƙƙi na ganin da cewa doka ta yi aiki a cikin kowane yanayi domin hana tashin hankali da kawo matsaloli na tsaro saboda haka makasudin wannan taro shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a zo da tunani tsayayye ya zama kuma an huskanci alƙibla ɗaya an gudu tare an tsira tare na ganin da cewa an ciyar da ƙasa gaba an kawo kwanciyar hankali da limana to yake ma magana game da hana ruwa gudun da ake zargin ofishinsa na yi a yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu abokar malami ya ce ai duk hukumomin gwamnati abu guda ne to sai dai ku akan samu sabanin ra'ayi duka hukumomin gwamnati kan abin da ya danganci matsalar da ta danganci cin hanci da rashawa gori guda suke watsafi so maganar abu daya ce saboda ka kowane bangare na gwamnati babban manufarsa shine ganin cewa ani an samu biyan bukata akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa amma abin da a gaskiya al'amari ta huska mu'amala wannan aiki ba abin mamaki bane a iya samun bambancin tunani da fahimta tun farko ma da yake bude taron gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru jibrilla ya koyi ba gwamnatin tarayya ne ma bisa kokarin shawo kan matsalar tsaro a shirar arewa maso gabashin kasar kana kuma ya tirda ma Allah wadai da tashi tashi hankulan da suka auku a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya and I therefore condemn in total with what is happening today especially in Abia and Rivers taron da ya samu tallafin kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da ma hukumar kula da 'yan gudun hijira ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka. wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna Tuma da yanzu karfe uku na dare ne da minti kusan sha ɗaya a nan washington dc ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi. Makon jiya bakin na ban sun so mai mana bayanai dalla-dalla. Sun fara jawo hankalinmu akan alfanun da ita wannan hanyar samun jari a sauƙaƙe take da shi. Yau ma za su ci gaba daga inda suka tsaya. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Malam Muhammad alasan ya ce mana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa da shi ya ja baya shine eh, na farko rashin yadda tsakanin al'umma ya yi karanci idan ka kwatanta shi da yadda yake a can shekaru aru-aru da suka wuce sannan kuma akwai shigowar wato hukumomin hada-hadar kudade kamar su bankuna da suke ba da makudan kudade a matsayin rance shi ma ya taimaka wurin dakushe batun nan na dashi kamar yadda ya bayani ku yanzu da kuka ce za ku kullo da wani sabon tsari a wannan cibiya taku wadda za ta farfado da tsarin dashin nan kuma ku karfafa mutane gwiwa su shige su shiga su yi shi kun yi la'akari da waɗannan ƙalubale da matsaloli da malam eh, mamar garba eh, alasan ya bayyana mana misali wato babban abin da muka fara nazari a kai kuma muka binciko sai muka gane cewar a shi harkan adashi ya karba a al'ummar hausawa to amma matsalolin da suka faru shine masana ba su shiga ciki sun gyara shi ba domin ana bin hanya ta dace da muka zo wannan a cibiya ta mu sai muka gyara shi muka mai da shi ya zama wani abu kamar yadda su waɗancan bankunan da kuma a cibiyoyi na hada-hadar kuɗi suka tsara abubuwansu muwa muka tsara shi domin a yanzu a mun samar da wani shi kanshi software ne sunan shi adashi software hmm. wanda muka yi shi muka ajiye yanzu don idan mutane suna da bukatar shi su zo su yi amfani da shi domin wani tsari ne da aka sa ta kafa sadarwa intanet sadarwa intanet mm. cewar ga yanda za ka yi ka ajiye ga yanda za a yi duk dai mun tsara yadda shi adashin ake yi shi tun daga mai adashin zuwa karan adashin mm. mun tsara shi muka ajiye shi mun shi shi a wannan software din mm. to a babban matsalar da take fuskantar al'ummar hausawa shine duk al'ummar da aka ce ba ta da tsami. to ba ta da tanadi domin a yanzu in ka lura za ka ga cewar a yanda ake ake tayar da mu ana tayar da mu ne based on yanda mu kashe kuɗi hmm. ba mu ajiye ba da iyayenmu lokacin adashin yana yi za ka ga an saya wa yaro asusu hmm. an ajiye masa a gida duk lokacin da juma'a ta yi ko da sallah in ya samu kuɗi za a jefa kwabo hmm. to amma yanzu an daina za ka ga yanzu kullum abin da yaranmu ake koya musu shine ya za a yi ku kashe ya za a yi ku kashe ya za a yi ku kashe in ka kai yaro kasuwa kokarin da yake yi shine ya dinga sa shadda zai sayi mota zai sayi gida da shauransu to abin da muke so yanzu shine muna so mu dawo da waccan al'adar tamu ta tsimi domin dole an samu tsimi za a yi arziki idan babu tsimi ba za a yi arziki ba ƙwararru masana kan harkokin sarrafa kuɗi sun ce dole ne al'umma idan za ta rayu sai ta yi tsimi daga tsimi sai a samar da jari daga jari kuma sai a samar da arziki to dole mu a yau a al'ada ko kuma a yau mu a bangaren mu na nan arewacin najeriya sai mun dawo da wannan al'adar ta tsimi ba wai cewa aka yi karka ka ci abinci ba a'a duk wani abu da ka sani bai zama dole a dangane da kai ba ka rage shi ko da yake ma dai wannan matsalolin tattalin arziki da najeriya ta shiga ko kuma kasashe um, na afirka suka shiga dole ma mutane su dawo wannan tsari namu na da domin wannan ita ce hanya guda ɗaya da za mu iya dawo da arzikinmu to amma wannan tsarin da kuka yi batun nan na wato farfado da amana da yarda a tsakanin mutane tunda shi ma wannan rashin amana da yarda din ya taka muhimmiyar rawa wurin wato lalacewar ko kurkucewar shi wannan tsari na adashi duk da alfanun da yake da shi a wadancan shekaru eh, yaya kuka je tsara hanyoyin da za a farfado da wannan amana ta shiga zukatan mutane har a dawo a rungumi wannan eh, sabon tsari da kuka sauya fasali na adashi da a wancan lokacin mutane suna da gaskiya mutanenmu suna da gaskiya sosai suna da riƙon amana mm. amma yawan a yanzu saboda al'adu sun shigo mu da shauran abubuwa da yawa na rayuwa sun shigo mutane ba su da amana to da muka fuskanci wannan abin sai muka ce bari mu yi kokari duk wanda za su yi adashin nan mu yi kokari mu mai da shi a doka saboda dokar Najeriya a dokar Najeriya akwai wannan adashin shine wanda suke ce mai trif seven and trif akwai doka to sai muka ɗauko wannan dokar muka karkaɗe ta muka ga yaya tsarin yake sai muka bi wannan tsarin domin kada a samu irin waɗancan kurakuran domin mu dawo da mutane yadda su na cewar a'a idan kuka zo kuka yi samu wannan training din kuka haɗa wannan a kungiyar taku ta tsimi da tanadi ko kuma ta adashi eh, za ku samu wani abu wanda kowa hankalinsa zai kwanta a kai in dai an zo wannan cibiya ta mun Allahu za mu yi wa mutane yi za mu yi musu training yadda za su san yaya za su yi wanda kowa hankalinsa zai kwanta ba tare da wani tashin hankali ba kwanciyar hankali kamar ya kacin eh, doka na samun trust na samun na gaskanta junansu mm. wato ai ka san idan doka ta shigo ciki mm. kowa zai duk ma mutumin da yake da tunanin ya yi rashin gaskiya mm. zai kauce daga gurin don haka mun samar da dokoki da kuma tsari irin wadda gwamnati take bukata a yi domin a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga masu yin wannan adashin. Wato akwai wasu sharuɗa da tsare-tsare na wato kamar yarjejeniya wanda kuma kowa zai gamsu cewa wannan yarjejeniya na sa hannu shi na. Kwarai da gaske doka ce ai ta bada wannan. Akwai hukunci misali ga wanda ya. Wato doka ce doka ce ta Najeriya wadda ta bada izini ga yadda za a tsara. kuma wanda ya wanda ya butulce wannan dokar ga kuma tsarin da za a mishi mm. kaga da doka ce ta najeriya mm. babu wanda zai so ya fita daga cikinta mm. eh, shi ne tsarin um, malam muhammad uh, alasan ka ji ga yunkurin da su uh, su malam ado garba suke a cibiyar ta nazarin kasuwanci da ba da horo akan sana'o'i da kasuwancin misali yanzu yaya idan ka kwatanta da yanayin al'adarmu da yadda yadda dashin nan yake aka ɗauko shi a baya su kuma gai suna so su ɗan sabunta shi a kawo wasu ƙa'idoji na zamani misali yaya kake ganin karɓuwarsa da kuma tasirin da zai yi ga al'ummar musamman a lokacin da ake so a ƙarfafa tattalin arziki a tsakankanin mutane a labul na karkara da kuma na marasa karfi wato wannan abu ne mai kyau wanda kuma dama shi muka rasa shi sa muke a cikin matsalolin da muke da su yanzu tunda muna da tafi da abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana sai wani abu ya zo giftu wanda ake cewa rashin yadda so sai ɓaci wannan abin to ya kamata kam a wani tsari wanda za a ɗauke wannan bakon abin da ya shigo bakon abin da ya shigo shi na rashin yadda dan a gyara ya koma kamanda kaman ba ma kamanda ba sama da daɗin domin tun da da babu wayewa da ilimi kamar yanzu yanzu wani ilimin da wayewar Allah mu mutum da an samu ah, kaman cibiyoyi irin wa'annan za su shigo ciki za su yi amfani da dokoki za su tsarkake shi za su gyara shi da haka zai fi na da kyau ma ni a fatan da nake da ikon Allah mu a bangaren mu na harkar kwararru kan harkar kuɗi da ake sarrafa shi dama muna wannan yana ɗaya daga cikin ayyukanmu mu ba mutane shawara yadda su sarrafa kuɗaɗensu don su yaɗu domin abin da muke so in kuɗin nan ya yaɗu ba aje shi za a yi ba sai a ƙara ci gaba da sarrafa shi wannan a hankali idan ana yi sai ka ga ɗaya daga cikin babban matsalar take damun jihar arewa musamman jihar kano da muka fi kowace jiha yawa in allah da zai ɗauke mana ita abin nake nufi shine yanzu misali malam ibrahim kwali malam mahmud idan kana da kuɗi baka kuma san yadda aka sarrafa su ba ko kuma kai hanya ɗaya ka sani ta neman nan nasu mutane iri na za su iya baka shawara ta yadda aka sarrafa su ka faɗaɗa harkar neman ka sama da yadda kake kai yanzu wannan zai baka dama kasuwancinka ko sana'a ka tafi ƙarfinka kai kai kaɗai da haka sai ka buƙaci tallafi. To amma a daidai wannan gaba yaya kake ganin cewa za a tinkari al'umma su fahimci cewa batun da shi za a iya amfani da shi a mai da shi jari kamar yadda shi malam a dogar bai ke magana ma'ana ka yi tanadi sannan ka saka jari sannan arziki ya faru kamar yadda muka magana a baya da an takaita tunanin ko mutane sun takaita tunaninsu akan alfanun da shi shine wato na biya wata bukata tawa ta yanzu yanzu ko ta in anjima Eh, ya kake ganin yanzu misali za a iya jawo hankalin mutane su yadda cewa wato lallai zan iya amfani da dashi in samu jarin da eh, zan iya dogara da shi har ma ɗau ma'aikata nan ga misali musamman ga matasanmu da suke gama karatu mm. wato hanyar gashi an fara ɗauko ta ai komai da ka na duniya da ilimi ike tabbata yanzu in kamar magana nan da muke muna magana ne muna wayarwa da mutane kai akan su san abin nan da da shi yanzu ya rauni kuma ga yadda ake so a farfado da shi wanda da ba a yi wannan hira ba ta yi wani ya manta da harka a dashi a rayuwarsa amma yanzu duk wanda iji zai fara tunanin eh wannan fa gaskiya ne zan fara tunanin to ni ma ya zan amfani da wannan abin amma dai ko da yaushe dama duk abin alheri a hankali ike zuwa abu na sharri shine fi zuwa gaba gaba haka gaba da to in Allah da zamu yi amfani da hanyoyi na wayarwa da mutane kai da kuma nuna musu wannan abin aikace ta hanyar haɗaka da wannan cibiya su ji su gani abubuwan da aka tanada kuma abubuwan da aka shirya da kuma yadda ake so a yi kuma a fara su ga misalai akan wa'insu wannan zai ba mutane ƙarfin gwiwa na su rungumi abin hannu biyu kuma su dinga ɗabba ƙashi har ikayen da ba mu yi tsammani ba da yi madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da solomon abo da jovadiro diodine da suka ba da umarni ni salo garba daga muryar amurka a nan birnin washington dc ke maku fatan alheri kamar da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya na ƙarshen mako fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa mutane hamsin sun rasa rayukansu a ƙauyen Kiri da ke karamar hukumar Murya ta jihar niger bayan da jirgin ruwan da kife da su akan hanyar su ta cin wata kasuwa mai suna zumba da ke karamar hukumar shiroro dai a jihar ta naija jarida ta the nation ta rawaito cewa lamarin ya auku ne a ranar lahadin nan ita kuwa jaridar the sun ta rawaito ministan yada labaran najeriya lai muhammad yana alakanta kungiyar ipop mai fafutukar kafa kasar biafra da rundunar sojin najeriya ta ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da cewa tana da alaka ne da 'yan adawar najeriya a wani taron manema labarai da ministan ya gudanar ya ce take-taken kungiyar na nuna cewa 'yan adawa ne ke ziga shugabannin kungiyar domin yin fito na fito da gwamnatin shugaba muhammadu buhari tare kuma da kawo rudu a kasar ita kuma jaridar vangard ta ruwaito cewa shugaba muhammadu buhari ya tashi zuwa birnin new york na kasar amurka domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya na saba'in da biyu a labarin da tarwaito jaridar ta ta tarwaito kakakin shugaban kasa femi adishina na cewa daga cikin gwamnonin da suke rufawa shugaba muhammadu buhari baya sun hada da gwamnan jihar zamfara da na ebonyi da kuma na jihar ondo da kuma wasu manyan ministocin kasar da suka hada da ministan harkokin wajen najeriya a lokacin wannan taro dai ana sa ran shugaba muhammadu buhari zai gana da shugaban kasar amurka donald trump da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ita kuwa jaridar premium times da ake wallafawa ta shafin intanet cewa ta dai mai yiwa ne ƙungiyar malaman jami'o'in najeriya asu ta janye yajin aikin da ta fara idan har ganawar da shugabannin ƙungiyar za su yi a yau da gwamnatin tarayya ya samu nasara sakamakon yajin aikin da malaman suka fara tun ranar sha uku ga watan agustan da ya wuce jaridar ta premium times ta ruwaito shugaban kungiyar biodun ogunyemi na cewa 'ya'yan ƙungiyar za su tattauna game da bukatun da gwamnatin tarayyar najeriya ta gabatarwa 'ya'yan nata tuni dai ɗalibai da sauran iyaye suka zura ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon wannan tattaunawa ita kuwa jaridar the punch babban labarin ta na cewa yanzu haka shugaban kungiyar ipop namdi kanu da rundunar sojan najeriya ta ayyana kungiyarsa a matsayin ta 'yan ta'adda ya ɓace sama ko ƙasa tare da mukarrabansa binciken da jaridar the punch ta gudanar ya nuna cewa namdi kanu da mukarraban nasa sun bace daga garinsu da ake kira a farako da ke kusa da umahiya da kuma sauran wurare da aka san shi yana ziyarta a can baya yanzu haka dai rundunar sojan najeriya da kuma sauran jami'an tsaro na neman shugaban 'yan kungiyar ta biyafara ruwa a jallo da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya wanda ya kawo mu ga ra'ayoyin da kuke aiko mana Assalamu alaikum mai magana Amadina mai faci kofar tasha jega Kiristin Najeriya. Yawai ku san min da jinjina ta ga yan arewa game da rashin nuna goyon baya ga wancan ɗan ta'adda na kudancin Najeriya. lalle abin da suka yi suka daure suka ki kai wa 'yan mazauna kudu wato inyamurai hare-hare suka kai musu hare-hare suka zauna da su lafiya to lalle sun nuna suna jin maganan magabatansu assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa kuta ga dalauka game ni an isan sako na ga talakawa yan uwanmu da na kwatakuru da na abba waɗanda an kashe wani Allah ka kansu waɗanda sun kada wani Allah ka su lafiya waɗanda sun kada ka duke su Allah ka mai san musu in dai har da yawon talaka ga kowa su gana da yan ta'adda to mu ba mun gata sai Allah sai yan uwan mu waɗancan masu tattalin su la'ama da kuma su kuma muna ba su hankuri a mai da ajin wajen Allah mun gana da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana Hamdu Makafo na garin Maiya zan da gauru da Nijar daga Accra Ghana ra'ayina shine sai Isu Muhammadu shugaban kasan mu na Nijar duka shugabanni da gwamnoni na musulmi suna taimaka ma gargayi kamar guragu kamar matafi kamar kurame da wasu kyaututtuka ko wata sana'a yi ko wani kuɗi a sai wani abu a basu a ɗaukar musu lokaci wani lokaci a dawo a gawar da sana'a suka tafiya daidai. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji maniwa dan uwa mai Allah na garin jiya Shawara da shugabannin Ibo su mai da hankalinsu su dubi abin da najeriya take ciki tana so haɗin kai da kaunar juna da taimakon juna kada a jawo rigima irin sudan ta kudu da sudan ta arewa wannan abu bai dace ba yau duk inda ibo yana arewacin najeriya hankalinsa ya tashi in yana kudanci hankalinsa ya tashi bahaushe ya tashi in ya tashi sai bai ya tashi sai me wannan fa'ida yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice Burtaniya ta sassauta matakin gargaɗin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a London. sakatariyar harkokin cikin gida amber root ta ce kamu na biyu wata alama ce ta cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan cigaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar juma'a wanda ya raunata mutane talatin wanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti in banda mutum guda ƙasar iran ba za ta miƙa wuya ba duk wada hantararta da amurka ke yi To masu sauraro da aka mu kawo karshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci sai kuma da karfe hudu idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Cuba Hero Radio da ne da haɗa mana shirin da shi Ibrahim Kalmasi Garba da injiniyar mu Zainab Abdulrahman Muhammadu Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.